من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى muna cikin littafi muktasar khalili muna shahi na ɗari biyu da hamsin da bakwai muna cikin badin jihadi an ganai wa wajaba in raja hayatan au ɗulaha ba an ce ya halatta intikali min motin ba ila motin akara to magana jaza ta tashi in yana tsammanin ya rayu to wajibi na ya tumanya daga wagga mutuwa zuwa ga wata mutuwa ko kuma yana tsammanin samu tsawon rayuwa wuta ta higa ta za ta kone shi ga ruwa zai fada bai iyo ba eh zuwa sun sauki a waje ba in rajaha ya don yana yi a kamai agaji eh? hmm. kan nazari fil asara kamar dubi ga waɗanda ahursu na yaƙi wannan wajibi na ga imam ya yi dubi wajen kursu na yaƙi to nina na zai dubawa kai nai ko dai a kashe su ga wanda ya halatta a kashe awamannin ko a mai goli wanda ba kai na ba duk abin da aka zakwa na ana cuta muna da kai aka zakwa to yau za ka ga hannunmu sai wadda mun kai da kai ni kace to sai dai wala ba don wani abu da mun kashe ka awo to mu zo rasu. ko ku a wansa da dukiya daga rai wato a bada ita wadda ta yawa daga kima ce ne fida ko kuma ya bada jizya a bashi na azna amana ana ana rabka mai jizya wal ana wiya 40 dirhaman da an rinjai shi tun dirhami arba'in zai bai duk shekara dirhami arba'in kwanzu an ka buga kudin suna dama awo akwai aiki eh, eh suna dubu ɗari uku wakila lallai ko suka suna dubu ɗari biyu da hamsin kam hmm. to mu zo karatu ko ku abotatar da shi ga wanda yake halatta abotatar da shi hamlin bin musulmin wala uku don ta yi ciki da musulmi bai hana abotatar da ita ita wannan afnil ya almeta hali kauni haka ta biya to ta haihu da shi duk da haka tana zama boya hmm. wa ya yan hamalar bihi hmm. shi cikin nan ya zan bawa yan hamalar in uwa ta yi ciki bihi da shi bi kubrin tana kahira ubani na kahiri hmm. sannan ya musulunta da baya yau zo karatu mana a tsaya walwafa ya waje ba cikawa bi ma fataha lana bihi an gane hmm. ga shara'in da an ka buɗe birni ko gari da shi gare mu sharaɗin da mun ka an ka buɗe mana waɗannan ƙasashe to mu cika sharaɗin na wajibi na ma ta halara bihi ko eh, ba abuhum da sababin sharaɗin da an kai da sashen su ba su duka ba wa bi amana imamin mutulakan kuma ya wajaba cikawa da amana da shugaba ya ba su a mutlakan su ce ba kaidi an ta di gari na an ka ba kuma garin yana da sarki to in dai an ka ba su a amana amana gari su wajibi na a cika amana a cika a cika wannan sharadi ina misali kalmu bariz ma a kirmihi awo kamar wanda ya so na hito daga cikin musulmi wanda ya so na hito daga cikin kayyar sun ka haɗu ya ce to sai da sun kai sharuɗa da shi da shi yana neman wanda zai hito su yi mubaraza sai wani kayan hito ce amma ga sharuɗa ya ce mi a sharuɗanka ya ce to kaka sari ƙahuna kaka sara min abin nan ga sake kai amma duk inda ka samu ka sara duk inda samu in sara ban da waɗanda ya ce ya yarda to wajibi na su tuhu kowa shi ne kashe wani amma kada a taɓa inda an kai sharɗin abokin barza to shi kirmi din nan eh me kace ko ga mun kai ba to mu zo karatu wa in uina bi iznihi qutila ma'ahu yana na ana da sai ɗaya ƙara yan nemi gudunmuwa ga mutanen su a kawo mai ɗauki to ya an ka to an kashe wanga da suke barara da shi sannan shi wanga da yan nemi a ba gudunmuwa kuma a kashe shi hmm. sun mu zo karatu mana eh? to halan da zuwan naka an ka ambata waɗanda sun ka taho taimaka mai bayan an kashe shi a kashe shi eh. wani ma da fi jama'atin limislihi idza faraga min qirdihi al-i'anatu amma ya samu wani ma har daga wanda ya tufi jama'a ta cikin jama'a ana cikin jama'a ana cikin sahun yaƙi sai ya to yana bidan wanda kaza kuwa sai mubaraza ya hito sai kuma wani shi ko ya hito sun ka ga hili suna mubaraza da wannan da wannan abubakar ya hito cikin musulmi umar ya hito cikin musulmi wake ya hito cikin azna da wata to da an ka to an ka an ka an ka an ka hada mubaraza sai shi umar sai kashe nashi abin ga abokin mubaraza amma ga shi ɓakeken da abubakar su rarrabka juna sai ta kama mai aida kashe wannan awo awo eh, in ta sun in ta sun hmm. mun gane wannan ko idza faraga min qirlihi al ya samu shi makamai. wannan ya faru ga na aliyu da hamza in kun ga duba nan ga abin da jawahiru ne zai kamu muku shi hmm. kun ga jawahiru a wani sai mutum ya ashe hawaii hmm. kun ga an gane shi ya za fara ga min kirnihi bi katilihi wata juzu lahul i'anatu li muslimin akara ala kirnihi an ga aji eh maji ba hmm. Hmm. liman zaratul kirmi hmm. wani ƙadiyyata aliyu wa hamzatu wa ubaidatu al-harfi min eh, abdul mutallib radiyallahu ta'ala anhum barazu yawm badalin al-walid al-walid ibn utba wa rabi'ata وشيبة من ربيعة فقتل علي وليد من أتبة وقتل حمزة أتبة من ربيعة وأما شيبة بن ربيعة فضرب أبيرة فقال علي له لسون هكاري الناس فكرر علي علي وحمزة سي علي ده حمزة سنك دوكي دوكي وتنقذه سنك تاموش من شيبة رجع شيبة وقتلاه سنك شيشي kun jiyar da an kai ya kace mai kawa hmm? sun kare nasu kowa ya kashe nashi abokin mubaraza ga shi ko wance ya kai ma ya kai ma abin nan ubaidatu ya kai mai farmaki har ya kace mai kawa suka to da aliyu da hamza sun ka sun ka sai sun ka amso shi da su ga sun sai sun aji don da tun tunda wancan da kawa hunai shi ko an kace mai kawa guda wasan kaza sun ka amso shi ta ko sun ka aji sannan sun kace sun haka shawanga to shi yasa shine ya yace wala ma kharaja fi jama'atin li misliha idza faraga min qibrihi al-i'anatu domin da sun kai haka manzo Allah bai ce don me an kai ba kuna tare da kuwa shi an kawo hadisin da an kai ga magana to mu tikara to mu zo wa ujmiru ala hukmi man nazalu ala hukmihi kuma an dolanta su su kahirawa bisa ga jiɗa ga hukuncin wanda wato sun ka jiɗa ga hukuncinsa an ka ce wa kun ka yadda shi muku taki sun ka ce wa ne to iya yi hukunci ko da a karkashe suna suka nuna wata kyama za a dolanta sai an yi bai faru ba hmm. amma mai hukuncin in kana adalat in ya zan adili wa arafal maslahata wanda bai san maslaha bai hukunci ya zan adali kuma ya san maslaha wadda ka shaho musulmi wa illa in ko bai zamo adali ba bai san ya zan maslaha ba to nazarar imamu abinda duk yayi shugaba sai ya duba in yana yiwa azartar da shi azarta in bai yiwa azartar da shi a walwale shi ina misali na na ta ina misali ka ta ni gairihi kamar inda wani liman ya ba da amana nina na ba amana yaki liman ya ba wani yanki amana mai adadi mai yawa to shi ma wato liman zai duba wa'illa in koyar zan bai ba da amana ga adadi wanda amma ya ba ɗan wani yanki na ƙarami, ikilimi na ɗan kaɗan na to abin tambaya shi ko shina a azartas gare ma mahi yawan malamai sun kace awai mu mai mumayyizin ko ku ana zartawa daga shi mu'amminin wanda yake mu mai mumayyizun abin nan ya yi tamyizi baligi na mai hankali na mai ɗa'a na ga liman an ka ce wa ah, wasa giran ko yaro na amuratan ko mace na aurikan ko bawa na aw kharijan alal imami ko ko ma yana hita ga da'a ga shugaba amma lazimi yan banda bazin madi aw khaifan min ko wanda ake jin tsoro gare shi in waɗangana ba su cikin tawilani waɗanda ta da tawili amma inda laɗin ga ta shiga tawili bai same su ba hmm. wasa kada alqatalu wala ba da fatihin bilabzin, kashi ya faɗi ga harbi ko da bayan an buɗe garinsu na bilabzin amma da lafzi awo awa isharatin ko ko ishara mun wata da ake fahimta in lam yadurra amma in bai cutarwa ga muminai ga musulmi muna tare da kuwa وإن ظنه هربي فجاء أمنية أو رد لمحله إن يزو شيب هربي وإن ظنه هربي إن بهربي يزتون an ba shi amana harbina kahin na harbi sai zato eh abinda aga musulunci na rahama matsayi ne ana mu'amala da shi an ba shi amana sai ya zo muku kai ni kawo ka nan in ce ai ni na so an bani amana to umli an zartas in ba a zartas ba an da ko a mai shi shi ba magana saka a taba shi muna tare da kuwa mu zo a wani hannasa anhu fa sau umliya da ni mahallihi ko ko shugaba liman ya hana mutane ba da amana sai sun ka saba mai sun ka basuwa wanda an ka ba amana sai ya zo an ka ce kai mu kawo ka nan sai ce an bani amana an ka ce ai shugaba ya rufe da amana to an zartar da amana nan kuku in ba zartar ba amma sai ga gine ne zimmatul musulmi na wahida awana su ko kuma mutane sun kamace da umarnin shugaba a ba da amana haka nan umliya a wurin dalilin mahalli aw jahilu ko ko sun ka jahilci halin shugaba umliya aw rudu li mahallihi aw jahila islamahu ko ko an ga jahilci musulunci jahilci musulunci ne ba zin mare na fito ba kamana saboda gani ya zama cikin musulmi ana abuwa da shi sai ga shi ma a wasuna sai ba wani kahiri amana to shi kuwa jahilci shi musulmi na ko ba zin mare sai dogara ga musulunci ne to ya zo ya ce ai amana an ka ce ba ka an ce ai wani ba wace ba da amana an ka ce sha umliya a wurin dilli muhallihi hmm. la imla'uhu amma banda zartar da amana bazimali a ba a zartashe ta amma tun da ya abin ga to lalle sai a ko ko ko amma sai a rudda limahalli hina hmm. wa in uhiza muqbilan bi ardihi wa qala ji'tu adlubu al-amana rudda limamanihi hmm. idan aka kama kahiri muqbilan ya wasu kanto bi ardihi kasasu daga sai hito kai ina zaka babu duti ba a yadda ka shiga cikin abin gaba ya ce a'a ji itu na zo a dalibin amana ina nema a bani amana muna tare kuwa turu da mahallin mai sai bagire ne akwai wanda ba ya amana kun ga da karatu rudu yi. hallihi aw bai arina ko muka sabai cikin kasan mu kai ni haka ce a ana zo ina bidan amana rudu lima hallihi ruddu lima amani amma sai inda yake amintuwa kasa su da wa qala zanantu annakum la tata'arun lil tajirin yace ni ka ka sai su wani kawo ban yi zan kuna kita madan kasuwa ba rudda lima amanihi aw bainahuma ko an ka same gaba hundure tsakanin kasar su zami aka ce mashi kan iyaka rudda lima amanihi. wa ƙari na tuba ne ha amma ya fi wata alama ta tsaya to duk abin wata magana a tsaya bisa gari ta awo awo an ka samai da kayan sinsuwa an ka bincike duk babu ko yuka ko aska babu awo gaskiya na kasuwanci toyi awo wa in radda birihin fa ala amanihi abnina an ka ba amana ya shigo mu sai iska ya ɗaukai ya yi ta tawaye tawaye da shi ya maishe shi su ya ta yadda an kace kai rana ya ce a wallahi an bani amana in shiga sai iska ya maishe ni wato abin da kuka mamaki dole akwai iska mai ɗaukar mutum ya maishe shi inda abin nan ba mu karanto shi baya ba eh, eh, ko fa to kun ja fa'ala ya rani ya taya sila wa in mata inda na wa bai'un mamadu hu bai'un ya kace ai tun tsazun ɗaura sauraron ku ci a kwana to mara waka ce a nan gara eh? eh? ni dai kun gani ina shaida muku inda dai addaras wata kadal katalu to kuma ni ne nika na cikin tayan ganin nukwan kuma da nika wa in uhiza muqbilan bi annan nukwana ha ina a kwana yanzu eh a sai gaba samu danas ɗan eh, eh, an ka sai gaba ka samu danas zai yi jaraba da kai zan fara zan yi jarabawa da kai zan fara kai bala hasan wa in mata inda na eh, to ni a tsaya hawa mala abuka in za a kwana wa in mata sai a kwana wa in rudda to na a kwana awo awo awo to kamin gabatar da wanda zai addu'a kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah an jima a gidan malam da kuma gobe alamin insha Allah tafsirin alkur'ani mai girma a garin birnin Kebbi da kuma ranar jima insha Allah riyadu salihin kamar yadda an ka saba yau kuma da kuma karatun halil masail kamar yadda an ka saba a masallacin gobirawa sannan ranar alamin kargamma wanda za a yi wannan wa'azi insha Allah anguwar galji insha Allah bayan sallah insha Allah ya taimake mu ya ba mu nasara yanzu insha Allah wanda zai muna